أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق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 muna godewa Allah subhanahu wataala da ya kuma tara mu a wannan masallaci na Abi Hurairah radiyallahu anhu da ke a nan Sokoto domin ci gaba da karatun Ash-Shama'il muhammadiyya na al-Imam Tirmidhi rahimahullah yau muna sha tara ga watan Jumadal ula miladi hijira hijira 1435 wanda kuma yayi daidai da 20 ko 20 ga watan eh, maris miladiya 2014 wancan sati karatu ya tsaya ne a hadisi na 167 a cikin babu ma ja a fi idami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka za mu tashi hadisi na 168 kenan kamar da za mu ji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 باب حدثنا عن علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء وأن حديث منكر ساتن دي قباته sai imamu tirmizi ya kuma maimaitawa kuma da wani isnadi na daban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fifikon da ke tsakanin matarsa aisha radiyallahu anha da alan nisa ga duk sauran mata baki daya ka fadli sarid kamar misali abinci mai miya ne ala sa'ir da'am ga duk abincin da yake gaya bambancin su kenan kasancewa abinci mai gaya wato aisha radiyallahu anha ta ta tana da wasu fada'il da abin nan da mumayyizat waɗanda eh, sauran mata ba su da har waɗanda suka fita a daraja to tana da wasu darajoji waɗanda ba su da aisha radiyallahu anha a lokacin da ta yi zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinta ya yi son bisa ga duk matansa gaba ɗai kuma wannan so ɗin allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da shi har sahabai suka gane manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wahayi bai taɓa sauka mai yana lullube da wata mace a cikin zani guda ba face sai aisha radiyallahu anha to kaga a nan kenan ta samu wata farla bisa ga sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam duka duk da khadija wahayi bai taba sauka mai na lobe da ita cikin zani ba to sa'an nan kuma ga ilimi cikin matansa duk ta fi kowa ilimi ko dawa har sahabbai sun kasance idan za su wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta suna la'akari da ranar da yake dakin aisha saboda me shi ma Allah zai saukar da wahayi yana la'akari da ranar da yake ɗaki Aisha <laughs> ko <laughs> sai ya saukar da wahayi yana lulluɓe da ita cikin zari. to su ma za su wa annabi kiran sa kyauta sai su yi la'akari da yau shi yake ɗaki Aisha <laughs> sai su kai mai kyauta a wannan ranar to falalan abin na abinci mai miya ga gayan abinci Na ga na farko dai idan mutum zai ci abinci ya fi son mai miya bisa ga gaya ko kuwa ga abinci mai miya ga abin da tuwon dawa mu yi misali da tuwon dawa ga tuwon dawa mai miya ga tuwon dawa gaya <laughs> wadda za ka ta ba <laughs> eh, mai miya saboda mi sauƙin haɗiya na farko kenan ka taso wanda mai miya maka haɗiye can cikin makoshinka loma za ta laƙe ko <laughs> sai an nemo watakila bulldozer tukuna noman ta wuce sa'annan bancin sauƙin haɗiya sannan za ka fi ci da yawa bisa ga abinci wanda yake gaya za ka fi cin mai miya da yawa sa'annan eh, abin nan za ka hi ci maza wani abinci na da miya za ka fi ci maza ka tashi bisa ga wanda yake gaya sai ka ta 'yan dabaru da 'yan jawo miyau don sauƙin da wucewa ga nan dai wahala babu daɗi ko to waɗannan duka dalilai ne da ke nuna cewa abinci mai miya dai yana da daraja bisa ga abincin da yake gaya to ita ma haka aisha idan aka ce za a kwatanta ta da mata to kamar ka kwatanta abinci mai miya ne da gaya ka gani to darajar da za a gani tsakaninsu shine ke tsakanin eh, aisha radiyallahu anha da sauran mata duk da kamar yadda muka bayani wancan sati Eh, fatima radiyallahu anha ita ce mai daraja ta farko kasancewanta jinin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga ita sayyidatu eh, nisa ahal janna ko sannan ga khadija ita kuma ita ce mai daraja ta biyu kasancewarta mata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda allah ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwa kai tsaye cewa shi faɗa mata sannan eh, ga asiya Eh, imratu firawun ko sannan ga maryam eh, bintu imran to waɗanga duk <coughs> suna da daraja aisha ita ce ta uku daga fatima sai khadija sai aisha radiyallahu anha tukunna abinan maryam da asiya su biyu amma duk da haka sai ga yabon da annabi sallallahu alaihi wasallam yi mata wannan bai hana cewa su ma saura suna da fada'il waɗanda aka ambata sai ga cewa to ai sun fi aisha hakanan ne in ka fada cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ji sifar da za a yabi wannan sai ga cewa duk ya kwashe komi da komi in ka ji kuma shi ko yabon da za a wanda daraja ta sai ga shi ma ya kwashe komi da komi bai raga ba to hakanan na kowa da abin da yake banta da shi zaka isko wancan ba ambace shi da shi ba na'am حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سحيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع من اكل ثور اقت ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ تحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان كنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط abu huraira ke ba da labari cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci wani baskacin abin nan caku wato caku mai girma bayan ya gama cin cakun thumma ra'ahu akala min katifi shatin sa'annan ya ga kuma ya ci kafaɗa akuya naman kafaɗa akuya sun masalla walam ya tawadda sannan sai ya salla walam ya tawadda bai alwalla ba wato wannan eh, akwai hadisin jabir da ya magana akan cewa kana akhirul amrani min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masathu nar karshen lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu shine barin mai da alwalla idan ya ci abin da wuta ta taba nama gasashe ko dafaffe ko soyayye ne ya ci to ba zai mai da alwala ba alhali a farko idan ya ci yana mai da yana mai da alwalla na'am حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق تو حدثنا ابن أبي عمر شين محمد ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي عن وائل ابن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى متاني ga bina'in da ga safiya don yin walima da mi aka yi waliman bitamarin wasa wiƙe dabino sai garin alkama kawai abin aka yi walimar da shi kenan saboda haka za a yi ai walima babu nama za a yi walima ba sai an dafa wani abinci ba yan kudin sayan dabino gare ka kawai sai dabino ka zo ka zuba bisa tire ka kira yan da abokan arziki a zo a ci walima aure kenan ba dole sai ka kallafa ma kanka ma la tudiku ba abinda baka iyawa ka ce wallahi na wahala ga yin waliman ga ba wanda ya wahala da kai illa kai ka wahala da kanka yan <laughs> na ta ya zo da wannan hadisi ne domin wancan da ya gabata eh, duk da yake nan bai magana alwallah ba ko bai magana mai da alwallah ba eh, idan eh, na farko dai abin nan yin walima malamai sun ɗauka wajib saboda umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abdurrahman bin auf aulim walau bisha ko na'am saboda haka walima wajib ne <coughs> sannan duk abin da mutum ya samu ya kai walima da shi yayin eh, duk abin da za a ci duk abin da yake ba kowa ne ke da shi a gidansa ba ko kuma a'a akwai ma a gidansa amma kai dai abin da ka samu kenan to sai a yi waliman da shi haka nan sabai garin alkama ne alkama da za a soye sannan a ko dai a markaɗe ko kuma a sa ga turmi abin a dake a tankaɗe بن محمد البصري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهما وابن جعفر اتوها فقالوا لها اسمعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوسف أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت من شعير فطهنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابيل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يؤجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوسف أكله حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله ابن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله ابن علي شي فائد مولى عبيد الله ko bawa yautaccen bawa ne na ubaidullah shine yake ba da labari cewa ubangidansa ubaidullah ibn ali shine karantar da shi wannan hadisi shi ko ya ji ne an jaddatihi daga kakar abin nan eh, kakarsa mace eh, shi ubaidullah ibn ali ne ibn abi rafi ko to ita wannan jaddatahu matan abu rafi maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kakarsa mace wadda ta karantar da shi wannan hadisin eh, ita ce salma cewa annal hasan ibn ali وابن عباس وابن جعفر أتوها ده حسن ابن علي ده عبد الله ابن جعفر ابن عباس ده عبد الله ابن جعفر سنجي عند تكي فقالوا لها سكتي متى اصنعي لنا طعاما كدفا من أبنتي مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم daga cikin abincin da kika san yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awa wa yuhsinu aklahu ko kuma yana kyautatar da cin abincin wannan abin yana nuna mutane cewa cin wannan abincin na da kyau faƙalat sai ta ce ya bunayya ya kai ɗan ɗana ɗan ƙaramin ɗana wato wanda ya mata maganan kenan ta faɗa mai hakanan sun haɗu suka yi shawara mu je inda wacce mu ce ta yi mana abinci suka je ɗaya ya mata magana sai ta ce mai to ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana la tashtahihi yawma ko ba shin marmarin abincin kake a yau ko kuma a abincin yau ba ka yi marmarin abincin wata rana ba ƙala sai ce mata bala yau dai nake marmarin abincin saboda haka isna'ihi lana ki dafa muna ko kuma ki yi muna in dafawa za a yi me za a yi ke da kika sani mu dai zaɓe muka baki ƙala sai ta ce sai mai ba da labarin ya ce faƙamat sai ta tashi fa akhadha shay'an min ash-sha'ir ta ɗebo wani abu na sha'ir fadahanatu sai ta redi thumma ja'alatu fi qidrin sai ta zuba cikin tukunya wa sabbat alaihi shay'an min zait ta zuba mai kaɗan a cikin sha'ir ɗin da ta zuba cikin tukunya wa daqqatil fulful eh, ta dake abin nan tonka wa tawabil da masoro sai ta abin nan zuba ciki ta garwaye hu ilaihim sai ta miƙa musu <laughs> ta ta sa kayan yaji ko faƙala sai ta ce haza min na kana yu'jibun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu wannan abinci na daga cikin abincin da ke ba annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awa kuma yana nuna mutane cewa cin wannan abincin na da kyau yayin kaman garin alkama kenan Eh, nan za mu iya cewa dambu eh, ba sa tafasa ba ko mina <laughs> ba eh? da dai abin nan gari abin nan garin sha'ir ko duk da sha'ir da alkaman abu guda ne garin sha'ir din da kuma mai da tonka da masoro wato suna aka sa cikin tukunya haka aka abin nan man ya garwayo da abin nan garin ko sannan ga tonka ga masoro sai aka garwaye yan ta mina na masoro ba su san masoro ba subhanallah <laughs> to abin da hancin kaɗe wasu ka cewa komi yan menene daban-daban suke masoro ga ɗan sirare haka Eh, abin nan sirare haka baki in kuka je wurin koli abin nan kin ba ke nan ko to baki baki to abin nan eh, gaya da suna eh, dunkulallu ne haka yan naka fashe abko ya'ya abin nan ciki yan shi ake ce ba masoro waɗannan yaji kin ba su asirare baƙaƙe ko na'am eh wanda ake samu abinci to kin bashi ake mai wanda abba a ci ehe ehe eh. shi an mai to shi ne mai cikin kwalfa haka a fashe ko eh yawwa to in aka abin nan in aka fashe kuma wasu yaji suka ce mai kai tsaye ko <laughs> a'a ba kayan yaji ba ka nan ce kayan yaji da tonka da masoron da kimba da minaine da yan miya duk sun haɗe ko nan ce kayan yaji da cita a hudud an haɗe amma wannan shi kaɗai shine masoro ko eh, wancan kuma ya sirarin nan kimba ko na'am داود غيلان حدثنا مامون بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهم علموا انا نحب اللحم وفي الحديث قصه نعم تو حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان ابن واكينان ba ibn uyayna ba ne don ga aswad ibn qais kufa ake ba madina ba yan sufyan ibn sa'id kenan al-thawri ko an al-aswad ibn qais an-nakhai an nubayh al-anazi an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muna fi manzilina a masaukin wato a gidanmu faza hana lahu shatan sai muka yanke mai akuya don murna da zuwansa a gidanmu babban mutum ya zo gida to eh, faqala sai annabi ya ce ka annahu ma'alimu anna nuhibbul lahama ka ce dai sun san muna sha'awar nama <laughs> wato Allah ya ƙara musu fiqihu kenan na'am wa fil hadisi qissatun akwai kissa ga wannan hadisin kissan da malamai ke tusgowa da ita a wannan hadisi kissan abin nan gazu eh, handak a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka hita waje wajen madina ko da abin nan eh, ya nemi shawara yaya za a yi su samu kariya a cikin madina ga kahirai sun yi gangami su zo su murkushe musulunci da musulmi cikin madina da an murkushe su shi shikenan babu musulmi ko ina kuma sai cikin madina ko to yaya za su yi su kare kansu kas ɗaya su tsura ma Allah ido su ce Allah ga mu gare ka ko su ma su yi wani abin da Allah zai ji kansu saboda wannan ya ba su kariya Salman al faris ya ba da shawara aje a gina Handak, ko aje a gina ganuwa inda mutane ke iya bi su shigo cikin Madina gehe wasu wurare duwatsu ne mutum bai iya hawowa shi shigo madina to wurin ne aka je ana gina ganuwan kowane mutum sai a taka mai taki ɗaya biyu uku kai gina nan kai kuma gina can kai gina can to suna cikin wannan ginan ne jabir ya la'akari da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na jin yunwa sai maza ya sheka ya je wurin matarsa sai ce na ga wani abu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na yunwa saboda haka mi nan ta ce to ga dai sha'ir kuma eh, abin nan eh, ga 'yan bisa shinga da gare mu ya ce to maza ki da sha'ir din nan ki zuba cikin tukunya a yi masa sannan abin nan ya yanke akuya tukunai zai faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to ga abinci can ya zai faɗa mai yana kuskus yana faɗa mai don kad mutane da yawa su ji <laughs> ta ya san ba abinci mai yawa na ba <laughs> eh, cikin abin nan eh, eh, wata abin nan salka sha'ir din abin da yake aka zo aka daidai aka zuba za a yi masa to mutane nawa za su ci saboda haka sai zo yi wa annabi kuskus ne ya faɗa mai ya ce to ta yi da annabi ya gaba ya ce ya ahal khandak <laughs> duk gaba da kira ahal khandak ce har ya halau duk gaba da ku dawo <laughs> jabir ce sai gaba na ya faɗi <laughs> sai aka tattaru aka zo gida da ya zo ya ce ina sha'ir ɗin da aka zuba cikin tun ya ce gashi sai annabi ya addu'a ya tofa sannan nama akuya kuma aka zuba cikin tukunya aka ce ina nama ce ga nama ce annabi ya addu'a ya tofa ya ce to shi kenan ai ta kirawo mai tuyan masa aka kira mai tuyan masa ɗebo kullu ɗaya aka yana zuba cikin tanda ɗebo kullu ɗaya ana zuba cikin tanda ana tuya ana raba mutane can tukunyan akuya kuwa da aka aza nama ta ɗebowa ɗaya ake yi ɗebo a ruhe in ɗebo a ruhe ta ɗiba ɗaya aka ana ba mutane ya ce su dubu suke rannan ya ce tukunyan gade da ake ɗebo kullu ha aka gama kamar ba a ɗibi komai ba akuyan mu ko sai da aka bar muna ita <laughs> eh, bukhari da muslim sun rawaito wannan kisa din ga abin nan gazwata khandak to nan eh, taujihin da malamai suka bayar a nan shine ce wanda ya yi eh, sai da annabi ya zo gidan tukuna suka yanka akuya amma ga kisa khandak eh, ga kisa khandak sai da yanka tukuna ya je ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani abinci cin ya dan tana damai to yaya za a yi a haɗa a yi gamin gambiza tsakanin waɗannan hadisan guda biyu suka ce yana yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zuwa gidan shi kaɗai saboda haka da ya zo shi kaɗai sai suka yanka mai akuya sai annabi ya ga cewa to ai kamata a kira duk sauran jama'a saboda haka sai koma ya je kira duk sauran jama'a ka tafi to daga cikin taujihi din da suka ba abin nan wannan kissan kenan cewa da da ya zo faza bahana ko lahu shatan da ya zo sai muka yanke mai akuya to da aka yanke akuya annabi ya gani sallallahu alaihi wasallam sai koma je kira sauran jama'a cewa to ai akuyan ga gaba ɗaya duk ta ishi kowa da kowa sannan kuma ga masa kuma da ake ta tuyawa ana ta har eh, abin da aka ci abinci na'am to kissan da imamu tirmizi kenan ya abin nan katse kawai ya ce kissa sai ya tsallake eh, na'am حدثنا ابن ابي حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن عبد محمد ابن عقيل انه سمع جابرا حا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امراه من الانصار فذبحت له فذبحت له شاة فاكل منها واتته بقناء من رطب فأكل منه ثم تودع للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتودع. نعم حدثنا ابن أبي عمر هو محمد ابن يحيى قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال آه، قال سفيان wa haddathana muhammad al-munkadir ya rubuta muku hako in mm, bai rubuta mini ba qala sufyan ibn sa'id kenan al-thawri wa haddathana muhammad ibn al-munkadir عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه جابر يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا هتا الحال ني انا فدخل على على من mace daga cikin eh, matan Madina Eh, fa hatla hushata sai ta yanke mai akuya saboda haka suna al'adanci wannan du'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida ba su yadda ya hita sai ya ci wani abinci sun bashi wani abinci daga cikin abincin gidan don su ma su nuna mai irin girman da yake a gare da yake da shi a gare su fa akala minha sai ya ci daga nama akuyan da ta yanka mai wa tathu biqina'in min rutabin sai kuma ta zo mai da abin nan eh, wani kwano da aka rufe ko kuma akushi eh, da aka ruhe eh, min rutabin wanda ke dauke da dabino abin nan rutab fa aka da min ci kuma daga dabino wato ga dabino kuma ga nama duk gaba ɗaya su abinci ya kammala gare su kenan dabino shi babban abinci gare su nama akuya ko nama da suka fi so kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sun nama akuya to sun mata wadda matawadda lizuhur sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala domin sallah Al zuhur wa salla eh, wa salla yayi salla thumma sarafa sa'annan ya sallami sallah ya juyo fa ta tubi ulalatin min ulalati sha sai ta zo mai da kingin naman daga cikin kingin naman da ya raga fa akala sai ya ci sun salla al-asr ya salla al-asr wa lam tawadda bi alwala ba eh? wato ba saboda naman da ya ci ɗazu ya alwalla ba inda saboda naman ne to da yanzu ma ya alwalla ko na'am حدثنا العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فلاح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت عن ام المنذر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل علي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي فإنك باقى قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلكا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأسد فإن هذا أوفق لك. نعم. تحدثنا العباس بن محمد الدوري المقري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا شغو أورينا ينا تارد علي كو علي ينا تارد شي ولنا دوال معلقة wato muna da nonon dabino wanda ke rataye eh, qalat ta ce eh, ummul munzir ta ce fa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin wannan dabinon wa aliyun ya'kul shi ma aliyu yana ci tare da shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali ma ya ali ya ce jayi hannunka ya kai ali fa innaka naqatun ko wato kai mabiyi kake saboda ka bar cin wannan dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane shi qalat sai da ce fajalasa alayya fajalasa aliyun sai aliyu ya zaune wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya akul alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya akul yana cin wannan dabinun da yana ciki eh, faja'alat lahum silqan wa sha'iran ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci tare da ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani aliyu sai ta je ta aza tukunya ta sassare rogo ta zuba wa sha'iran da kuma sha'ir ta kawo sha'ir ta barbada yan kamar dai a ce rogo da wake mu da yake nan wake gare mu saboda haka masu dafuwar rogo wake suke zubawa ciki ko ba sha'ir ba to su sha'ir suke zubawa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ali sai annabi ya ce ma ali lokacin da aka daho rogo da sha'ir ɗin eh, ya ce min haza fa'asib to ga wannan abinci za ka ci taho ka ci fa innahu awfaqu laka wannan abincin ya fi dacewa da kai sai ya zo abin nan ya ce abincin to wancan saboda menene bai dace da shi ba wallawa lambe bai faɗi abin nan illar da ta saba hmm. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن الصري عن سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول اعندك غداء فاقول لا قالت فيقول اني صائم قالت فاتاني يوم فقلت يا رسول الله انه اهديت لنا هديه قال وما هي قلت حيث قال اما اني اصبحت صائما قال السم أكل نعم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ينا أشكو أورينا فيقول سيتي من عندك غدا كنا دوان أبن كرم كملو fa aqulu la sai in ce a'a wani lokaci kenan kamata ya kasance mace tana da wani abin da take tanadawa ta ajiye ko da mijinta zai faɗo da kasuwa da yana jin yunwa daga ofis yana jin yunwa ko ya haito wurin kabu kabu yana jin yunwa ko da zuwa ta samu abin da za ta bashi ya dan sa baka kadda ce ba babu komi to kamata dan tare duk wani abu wani lokacin ya zo ya samu abin da zai ci kami a kai ga abinci gaba ɗaya to ƙalar sai ta ce ehm, faya kulu inni sa'im na ce mai ba ni da wani abin karin kumallo sai ce to na ɗau azumi ko <laughs> wato azumin nafila za a iya ɗauki azumin nafila ko da ba a waye gari da niyya ba saboda wannan hadisi malamai suka yi hujja da shi in sharaɗin abin nan ne yin azumi da kwana da niyya wannan sharaɗi ne na azumi na farilla ba azumin nafila ba tawo eh, qalat aisha ta ce fa'atana yauman sai annabi ya zo muna wata rana faƙultu ya ce eh, ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya manzo allah faƙultu sun ce mai ya rasulallah ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam innahu uhudiyat lana hadiyya an kawo muna wata kyauta qala ce wa ma hiya wace kyauta an ka kawo qultu nace mai haisun eh, datu an ka kawo muna wato da caku da dabino da mai ko aka abin da aka hauya an kai datu ala sai ce amma inni asbatu sa'iman amma dai ni na wayi gari sa'iman ina mai azumi ƙalar ta ce thumma akala sa'an nan kuma sai ci abincin kenan ya kare azumin kenan ko to as-sa'imu amiru nafsihi in sha asama wa in sha akala eh, mai azumin ta dawai to shi abba sarakin kai ne in ya ga dama ya ci gaba da azumi in ya ga dama kuma ya aji azumin ya sha eh? amma wasu malamai ba su yi akan haka nan ba musamman abin nan ulama ulmalikiya shi ma imam malik don kansa yana da wannan ra'ayin cewa allah ce wala tubdilu a amalakum kar ku bata ayyukanku ko eh, na'am wannan dalili ne amma am ko wanko dalili ne khas <laughs> saboda haka wal khas yuqaddamu ala al'am am na'am أن سيحدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن أجياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه وأكل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث عن محمد بن يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير يتي ناقع النبي صلى الله عليه وسلم ya riƙi abin nan rabin masar abin nan sha'ir a hannunsa fawada alaiha tamran sai kawo dabino ya aza bisa masar misali kai ne ka riƙo burodi sai ka kawo ƙosai ko <laughs> ka kawo ƙosai kallo a cikin burodi eh, a kenan mika yi kenan eh? <laughs> ba a zama wajen ɗiwa yana mutu haka da shi ba ya yi da ya samu dabino sai ya hada da abin nan eh, guntun eh, masaga me ya ce sun makala sa na ya ce hazihi wannan dabinon idamu hazihi miya wannan masa kenan <laughs> fa'akala fa'akala sai ya ci da abu da magana ga idamin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato abin haɗin eh, abinci shine idam da ko menene za a haɗa Eh, in dai zai mm, abin nan eh, sa a ji daɗin ci cikin sauƙi to ya zamo idam ya zamo miya to shine haka ne ce wannan dabino wato miyan masa kenan saboda haka sai haɗe ya ci sallallahu alaihi wa alihi wasallam حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل نعم قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام نعم حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل anas khadimin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance suɗin abinci na bashi sha'awa <laughs> to qala abdullah abdullahi ibn abdurrahman ad-darimi da ya fassara as ya ce mai ya'ani ma baqiya min at-ta'am wato abin da ya saura daga abinci an ci an bar abinci mai yiwuwa albarkar na callake <laughs> ko kuwa saboda haka yana ba shi sha'awa sannan kuma na biyu zai zama almubazzaranci in an bar abincin na haka nan kowa bai ci ba a ƙarshe sai kaka ba sai shara ba ko cikin kasari ba to kaga ya kasance ka canye abincin nan zai ne abin da mafi alkhairi saboda haka idan su sahabbai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka su suna barin kingin abinci ba su bari da yaran duk sun ci sun raga sai ce ku kawo mini nan yanzu eh, <laughs> su shi su da su ba a cewa abin nan in an miƙa mu almajiri watakila an bashi albarkar duniya ya ta da ita in za a ba shi almajiri tun harko a ɗibi nashi a ajiye gane almajiran sun taho a ba su. Eh, tun tukin tuwon harkowa kaga ce sai kun ci abin da kuka raga an ba ku raga ba almajiran sun tashi zero eh, <laughs> ta saboda lokaci da kuma mun kai karshen wannan fasalin nan za mu dasa aya abinda muka karanta daidai allah ba mu ladan da ke ciki ya ba mu iko aiki da shi kuskuren da ya faru na bayani kuma a ciki allah ya yafe mini kuma ya cikin zukatan masu saurare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 خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق